Demokradiyya a yau. Cikin shirin me yasa gwamnonin APC suke kin tsarin ke ko zaɓen a layi bayan ɗan takara? Za ku ji bayanin da gwamna Badaru na Jigawa ya yi kan haka. Masu haro assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da abokiyar hamayyar ta PDP duk sun rufe sayar da fom ga masu neman takara ƙarƙashin inuwarsu daga jiya talata sha ɗaya ga watan nan a iya irin bayanai da muka samu. Idan kun tuna makon jiya mun kawo muku hira da muka yi da babban sakataren jam'iyyar ƙasa na APC mai malabu Wanda ya kare amfani da tsarin zaɓe iri biyu, wato zaɓe kai tsaye ko amfani da wakilai, amma har zuwa yanzu 'ya'yan jam'iyyar ta APC suna ci gaba da ƙorafe-ƙorafe kan ƙin amfani da tsarin ƙyartinke ko kuma a ja layi bayan akwatin ɗan takara. kamar za ku cikin wannan shimfiɗa da Nasiru Lika ya haɗa mana. Batun zaɓen 'yar tinkiya ta so ne a jam'iyyar APC mai mulki, inda PDP mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaben fidda gwani. Tsarin da in ka ɗebe a zaben shugaban ƙasa da ya shafi tamkar tabbatarwa shugaba Buhari tikiti bai samu karɓuwa a tsakanin jihohin APC da gwamnoni ke cewa da wakilai za su yi amfani ko ma tsayar da waɗanda suka fi kwanta musu a rai. Inda a gefe guda waɗanda ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin ke cewa lalle fa sai an yi musu zaɓen 'yar tinke. Ga ƙorafin tsohon ɗan majalisar wakilai wakilai Sabo Usman Jama'are da ke cikin tawagar 'yan siyasar Bauchi da suka yi da rafifi a da APC don yada wannan manufar. Yau muna kira ne kan gaskiya. Iya inda za a yi gaskiya shine kawai kowa halinsa da kuma sallarsa ta fitar da shi. Wasu na cewa in an yi irin wannan zaben fa ba mamaki a haddasa gaba don mutum zai ga mutanen da ba sa son sa kiri-kiri ga suna alaiki. eh to ai shine baka ji ba ai abin da zai faru kenan ma ko da ranar tashi alkiyama idan mutum yayi daidai zai ga daidai in bai gani ba ba gwamna ba shi ko da shi wane ne hali ne kawai zai fitar da mutum in dai kiran da shi mai girma Muhammadu Buhari yake na magana gaskiya da zarar aka saba akan wannan magana wallahi duk abin ya zama shiriri ta zama zancen banza shi a ƙashin sansa yana so shi shugaban jam'iyyar Adams Ashomole yana so amma duk jaridu da kowa duk koyi abin da kuka fafada abin da ya faru shine su gwamni ne ba sa so a makon jiya ne muka tattauna da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Abubakar Badaru a yayin yana Beijing lokacin yana cikin tawagar shugaba Muhammadu Buhari a taron koli tsakanin ƙasar Sin da kuma ƙasashe da ke nahiyar Afirka. Na tambaye shi abin da ya sa su gwamnonin jam'iyyar ta APC suka yi uwar jam'iyya bore kan amfani da tsarin na ‘yar tinke ko kuma a ja layi ba an ɗan takara. A ba mu ki ba abin da muka ce lokaci ne kamar ya ƙure na yin haka. Sabo ka ɗauka idan za a yi zaɓe na duka a gari yanzu kamar a jigawa ina da ward 287 a kowace ward akwai ward ɗin ma da nake da akwatuna talatin ko garuruwa ma talatin da biyar wanda kowane gari sai na ɗauko mutanen nan na kawo su ward headquarters su zaben nan su yi ni su koma su dawo to kuma ka ce za ka yi zaɓe guda biyar irin wannan baka shirya da wuri ba to ka kira kanka rigima kuma duk sanda za a irin wannan zaben sai an fita rijista din yan jam'iyyar sun duba sun ga rijistar su sun ga wurin da za su je su zaben su kan lokaci domin su ce in ba haka ba za a zo a taru ne kowa yana gani dan jam'iyya ne ya ce zai bulaye a zo a ce sai wanda yake da rijista ko mai kati katin ma na gaske wanda ya shiga cikin rijista ya yi zai kawo rudani da wahala wannan shine dalilin gwamnoni amma ba tsoron wannan zaɓe ake ba kuma ba bore ake ba. Gwamna Badaru ma masu sukan lamirin wannan gwamnati daga ma arewacin Najeriya suka ce 'yan arewa sun zamanto masu rike kaho ko suke tatsar nono. abinda suke nufi cewa ayyukan gina hanyoyi musamman da wasu hayarkokin more rayuwa an fi yin su a kudancin Najeriya kasafin kudin gwamnatin tarayya shekaru uku nan duka yankin Yaraba su suka fi amfana da kaso, mafi yawa na waɗannan abubuwa alhali arewa ke da yawan jama'a amma banda wannan hanya da ka ambata yanzu ta eh, Abuja zuwa Kano babu wani aiki da za a ce an yi wa arewa me ka ce kan bayan wannan akwai hanyoyi da yawa wanda ake yi ko aka ci gaba da yi sanin kanka ne a kano zuwa maiduguri hanya ce da aka bayar tsawon lokaci ta tsaya amma yanzu an bujiro ana ta aikin ba dare ba rana bayan wannan ana maganar hanyar katsina kano katsina da hanyar sokoto so duka wayannan hanyoyi suna suna cikin abubuwan da duk ake kokari a yi kamar kamar yadda ka sani kuma in aka faɗi yawan kuɗi na hanya mu saboda yawan yadda ƙasar mu take Eh, da ɗan dama-dama za ka ga abin da za ka gina hanya a arewa bai kai yawan abin da za ka gina hanya a kudu ba wani lokacin an duba yanayin kudin za a ga kamar da bambanci da yawa na kudin amma gaskiya ne akwai hanyoyi da yawa wanda aka gada a arewa ana yi kuma na tabbatar a cikin tsare-tsaren da aka yi na yanzu an sa hanyoyi da yawa wanda za a gina a arewa insha Allah. Gwamna Badaru jiha makwabciyar ka jihar Kano tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya bar jam'iyyar PDP ya sake dawa jam'iyyar ku ta APC. Me zaka ce kan haka? To sai mu ce alhamdulillahi mun gode wa Allah ko can daman ah, Malam Ibrahim Shekarau namu ne. Ah, abu ya faru ya bari kuma yanzu ya dawo kuma muna marza da dawowarsa kuma ah, mun ji daɗi sosai. To, a gabaki da yadda al'amuran siyasa ke tafiya na canje-canjen jam'iyyu musamman daga 'yan majalisa, wannan matakin yana tsara demokradiyya? To, yana da kyau dai ah, a yi dogon tunani a irin wannan lamari a san Allah shi yake yi, shi yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so. kuma 'yan siyasa su duba su ga cewa aƙida ta wuce bukata ta zuci ko ta kai. Idan masu haro za su iya tunawa a cikin shirin nan da muka gabata ranar 29 ga watan Agusta mun kawo muku rahoto kan matakin hukumomin birnin Abuja na hana sanata Rabiu Musa Kwankwaso amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja da kuma ya nemi a musanya masa wannan dandalin da wani filin fareti da ke Area 11 shi ma suka hana. To kakakin ministan Abuja Abubakar Sani ya musanta zargin da aka yi wa hukumar raya birnin tarayya ta Abuja kan wannan mataki da ta ɗauka. Tubalin wannan gwamnati shine tabbatar da cewa yawa kowa adalci ba abu ne mai yiwuwa ba mutum mai matsayi kamar sanata rabiu musa kwankwaso zai nemi wani abu daga hukumar birnin tarayya abuja karkashin mai girma ministan malam muhammad musa bello a ce an kai ga hana shi wannan abu musamman abin da yake na jama'a ne saboda haka ba gaskiya ba ne a ce wai hukumar birnin tarayya ta hana sanata rabi musa kunkuso amfani da dandalin eagle square to mai faru an ce kamar sun nemi wannan wurin watanni biyu da suka wuce kuma an amince musu daga ba kuma aka zo aka soke wannan amincewa ɗin mai faru tun fiye da shekaru goma da suka wuce da dandalin eagle square da kuma dandalin international conference center an ba da su ga 'yan kasuwa masu zaman kansu wanda yake su wani 'yan kasuwa su ne suke gudanar da harkokin waɗannan wurare duk mutumin ko ƙungiya da ke buƙatar yin amfani da ita daga cikin wannan wurare su za su tuntuɓa kuma su su cika ƙa'idojin da suka yi zayyana musu a hukumance da kuma yadda dai suka ga ya dace sannan sai a ba mutum izini amfani da wannan wuri to saboda haka a bayanan da aka samu a nan birnin tarayya su nuna cewa wata kamfani ce wanda ake kira rasi international properties limited ita ce ta rubuta ma kamfanin da ke zaman kanta na facility managers kenan masu kula da wannan wuri na eagle square ta nemi a ba ta izinin ta yi amfani da wannan wuri kuma bayanan da muka samu su nuna cewa babu inda aka bayyana cewa shi sanata rabi musa kwankwaso ne ke bukatan amfani da wannan wuri kuma ga niyyar da yake da ita game da wannan wuri to saboda haka ba abin da ya shafi a hukumar binin tarayya da wannan abu wannan kamfanin su suka hulɗa da su kuma tsakanin su ne suka yanke hukuncin akan cancanci ko rashin cancancin kamfanin da ta nemi ta amfani da wannan. Masu haro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamuna madadin Nasira da kaya da Hassan Maina Kaina da gwamna Badaru da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.